So what we gotta do Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar uku ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a ji cewa rundunar sojin saman najeriya ta karyata faifan bidiyon nan da kungiyar boko haram ta yada ma duniya da cewa na jirgin saman najeriya samfurin alpha jet ne da ya bace kuma wai ita ta kakkaɓo shi an waye gari yanzu soja yana magana cewa jirgin hatsari ya yi ba wai ainihin boko haram da suka harbo shi ba to za kuma a ji halin da ake ciki a baya-bayan nan game da takaddamar filaye da kulotai a wasu biranen najeriya musamman ma kano akwai da yawa dalilai da suka sa ake samun rikice-rikicen filayen wasu daga cikinsu shine a baya akwai kungiyoyi da hukumomi suka sayi filaye da niyyar cewa kamar zuba jari ne kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma labaran wasanni amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya gwamnatin biden wacce ta sanya manufar yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus a cikin kwanaki 100 na farko kan karagan mulki ta sake shiga muhimmiyar rana a jiya juma'a amurka ta zama ƙasa ta farko ta yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin koyaya yaduwar covid-19 cutar da coronavirus ta haifar na ci gaba da hauhawa a wasu yankuna na amurka a farkon wannan makon biden ya kuma ce ta hanyar ƙara matsin lamba za a ƙara yawan allurar rigakafin ta yadda aƙalla kashi 90 cikin ɗari na duk manya a ƙasar za su cancanci a yi musu rigakafin ya zuwa ranar sha-tara ga watan nan na afrilu makonni uku kawai daga yanzu saboda muna da allurar rigakafin ga yawancin mafiya yawa daga manya ba za a jira sai ranar ɗaya ga watan mayu ba jami'an tsaron myanmar sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya a yau asabar inda suka kashe mutane biyar wani mai zanga-zangar da kafofin ya labarai sun ce yayin da sojoji suka karfafa kudurinsu. na kawo ƙarshen adawa tare da sammacin kame masu suka ta yanar gizo da kuma toshe intanet. Duk da kisan da jami'an tsaron suka yi wa mutane sama da biyar da hamsin tun bayan juyin mulkin rana ɗaya ga watan Fabrairu. Masu zanga-zangar na fitowa kowace rana, galibi cikin ƙananan ƙungiyoyi a ƙananan garuruwa don yin magana da nuna adawa da sake maido da mulkin soja. jami'an tsaro a garin umriwa da ke tsakiyar kasar sun yi harbi kan taron jama'a inda suka kashe mutane uku in ji kafar labarai ta myanmar now yayin da aka harbi wani mutum har lahira a garin bagu da ke tsakiya da kuma garin taton da ke kudu da mujallar bagu da ke fitowa duk mako ta rawaito Ƙungiyar mayakan sa kai ta Alshabab ta kaddamar da wasu hare-hare kan sojojin Somalia a yankin Lowa Shabelle, in ji jami'an yankin na Somalia. hare-haren da aka kai da safe yau asabar da misalin karfe hudu na asuba A guguwan kasar sun auna sansanonin sojoji ne a garuruwan barire da audigil da ke kudancin samaliya. sojojin na samaliya ne ke kula da wasu sansanonin da za su yi aikin kare wasu gadoji a gefen kogin shabel waɗanda hukumomi suka ce suna hana motocin da ke ɗauke da ababen fashewa shiga magadishu. hare-hare sun fara ne da mabman kunar bakin wake da ke cikin wata mota akan dukkan sansanonin biyu sannan harin sojoji ya biyo baya a cewar jami'an yankin da yake magana da sashen somaliyanci na muryar amurka abdulkadir muhammad nur sidi gwamnan yankin lowa shabel ya tabbatar da hare-haren sidi ya ce mayakan sun yi lugudan wuta akan ƙauyukan sabid da anole da ke kusa an rawaito wasu ƙarin hare-haren rokoki a kusa da garin janel a cikin shekarun baya-bayan nan sojojin ƙasar ta Somalia a cikin haɗin gwiwa tare da dakarun rundunar wajen da zaman lafiya a yankin ta ƙungiyar tarayya afirka a somaliya ko amisan sun sake kwato waɗannan ƙauyukan da a baya suke ƙarƙashin ikon mayakan al-shabab labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata babbar kungiyar bincike ta ƙasar china a kwanan nan ta ce sojojin amurka na da matukar ƙarfi a cikin tekun kudancin china a bara yayin da washington ke neman duba faɗaɗa mamaye tekun da beijing ta yi tsanantawa dangane da yawa da tsawon lokacin da sojojin amurka suka yi a yankin cikin shekarar 2020 ba su kai ake ganin su ba a cikin 'yan shekarun nan rahoton na goma sha biyu ga watan maris ya bayyana umarnin rundunar sojan amurka da ke aiki a yankin indo-pacific da ke hawaii ya tabbatar da wucewar jiragen ruwan yaƙi goma a cikin teku a bara da suka biyo goma a shekarar 2019 kawai biyar ne aka tabbatar cikin kowanne daga shekaru biyu kafin shekarar 2019 a watan yuli sojojin sama na amurka sun kuma yarda sun tura jiragen lugudan bambamai na b-52 da ya haɗu da jiragen dakon jirage biyu a atisayen tekun kudancin china masu magana da yawun rundunar sun ki amsa bukata don sharhi kan ko shekarar 2020 shekara ce da ba a saba ganin irin ta ba daga ƙarshe wani jami'in 'yan sanda na ginin majalisun amurka capital ya mutu wani kuma ya ji rauni a jiya juma'a lokacin da wani direba ya afka da mota cikin shingen da ke kare ginin majalisar na capital. 'Yan sandan Capital sun ce wanda ake zargin ya fito daga motarsa dauke da wuka a hannunsa yana huci kan jami'an. Daga nan 'yan sandan suka bude masa wuta. An bayyana cewa wanda ake zargin ɗan shekaru 25 Noah Green. 'Yan sanda suna neman sanin asalinsa don gano dalilan da suka sa shi yin hakan. Jaridar Washington Post ta yi magana da ɗan uwan Green, Brandon, wanda ya ce ya damu da lafiyar kwakwalwar ɗan uwan nasa wani lokaci. 'yan uwan sun raba wani gida a jihar virginia brandon ya ce no ya aika masa da sako a ranar alhamis bayan ya bar mazauninsu cewa ka yi haƙuri amma dai zan je na zauna na zama wanda ba shi da muhalli sarfilo hashin gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Kuma za mu fara ne da takaddamar da ake ci gaba da yi kan musabbabin faduwar jirgin yakin Najeriya samfurin Alpha Yayin da faifan bidiyon da Boko Haram ta yada da cewa na jirgin saman ne kuma wai ita ta kakkaɓo shi ke ci gaba da yaduwa. rundunar sojin saman najeriya ta fito a hukumance ta karyata kuma jama'a na ci gaba da cece kuce akan batun haruna dauda gare ka rundunar sojan saman najeriya ta ce faifan bidiyon da mayakan boko haram suka cire da kuma yanzu kiyawa kafin sada zumunta kan jirgin sojan sama da mayakan boko haram suka ce sun harbe ba gaskiya ba ne kawai wata hanya ne na yaudara da waɗannan mayaka suka fito da shi tun a ranar 31 ga watan maris 2021 ne dai wannan jirgin mayakan sojan najeriya da ake kira alfajet da bace wanda a kasa jin turiyansa aka kuma kasa gano inda jirgin ya nufa tun a wancan lokacin ne babban hafsan sojan sama na najeriya ya marshal amawo ya ziyarci jihar borno borno don binciken inda jirgin yake wanda Gibsani mayakan boko haram din suka fadda wannan sanarwa ga kuma nuna faifan bidiyon cewa su suka kaɗo wannan jirgin sama sai dai daraktan hudar jama'a na rundun sojan saman najeriya commando edward gabriel ya fitar da wata sanarwa wanda ke nuni da cewa wannan jirgi hatsari ne ya samu ba mayakan boko haram bane suka harbo kuma za su ci gaba da bincike a kai su san musabbabin faduwar jirgin commando edward ya ce an dai ga waɗannan mayakan boko haram a cikin bidiyon nasu na nuni da cewa sun har karbo wannan jirgi na mayakan sojan najeriya wanda kuma samsam ba haka ba ne har ma yace da alamu dai wannan bidiyo a wurare daban-daban aka ɗauke shi to koya jama'an da suka kalli wannan bidiyon ke cewa gaskiya al'amari na wannan yanayi na yakin boko haram yaƙi ne mai sarkakiya eh, su su zo su faɗa sojoji su zo su faɗa amma ba bisa dukkan alamu dai ni alawa gani yadda yake da kwadin sojoji kawai su kara kwazo wannan yaki ne ba na wasa ba kuma ana nan kwanaki aka harba makami mai linzami daga bayan gari aka ce boko haram ne suka harbo yanzu an waye gari jirgi na soja gaba daya soja ya bata ba a same shi ba daga baya aka ji labarin cewa boko haram su suka soke jirgin nan kuma har da faɗan cewa wai duk ba mu tuwo ba za mu ga wannan shine ba ko ba mu an waye gari yanzu soja yana magana cewa ah, jirgi hatsari yayi ba wai ainihin boko haram suka harbo shi ba to a gaskiya biri yayi kama da mutum gara dai su tashi su dage wannan magana da yan jami'an tsaro suka cire gaskiya mu abun ya bamu mamaki saboda sun ce ba su sani ba mu kuma a bidiyo gashi na boko haram sun nuna cewa su suka soke wannan jirgin kuma gashi na mun ga bidiyo din jirgi ya sauka ta yi aka yi su har suka samu inda jirgin na ya sauka ko ba su suka soke ba su kuma sojojin ba samu damar da suka samu inda aka soke jirgin nan ba eh gaskiya a farko dai yadda na fara ganin wannan abin gaskiya na ga wannan abin ya kai so biyu so uku haka na yi zoomin na shi na gani gaskiya a yadda na ga wannan abin kamar an ɗauko wannan bangaren an ɗauko wannan bangaren an zo an haɗa wannan abin ne kaman haka ya faru dan gaskiya ba zan iya cewa wai boko haram suna da wani abun da za su yi soke jirgi guda gaskiya a wannan lokaci ba gaskiya yadda kuma gashi jami'an tsoro yanzu ne suke da karfin masu masu ga cewa wannan abin ya kare kowa ya koma mazabansa amma kuma gashi da yadda abin yake kasancewa amma mu gaskiya muna fatan da cewa amma hakan ya faru Allah ya kiyaye amma kuma ba mu fatan hakan ya faru wasu al'umman jihar Borno kenan da ke shirin arewa musu gabacin Najeriya ke to albarkacin bakin su game da wani fefen bidiyo da mayakan Boko Haram suka cire da kuma ke cewa su suka harbe jirgin sojan saman Najeriya wadda rundunar sojan saman Najeriya ta karyata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna daga batun tsaro kuma sai na takaddamar fulotai da filaye a biranen najeriya musamman ma kano mahmud ibrahim kwari gare ka takaddamar mallakar fulotai gidaje filaye da gine-gine a biranen najeriya abu ne da ke zama ruwan dare kano na ɗaya daga cikin birane a najeriya da ke fama da irin waɗannan matsaloli ko da yake a shekarun baya wannan matsala ta fi wakana ne a tsakanin ɗaiɗaikun mutane sai dai a 'yan shekarun baya bayan nan lamarin na rikidewa ya koma tsakanin hukumomin gwamnati da ɗaiɗaikun mutane ko kuma tsakanin 'yan kasuwa kamar yadda yake faruwa tsakanin hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano wadda ke binciken ikirarin da wani ɗan kasuwa ke yi cewa ya sayi filin gandun sarki na ɗorai karama da ke daura da jami'ar bayar kano mai faɗin hekta ashirin 22 na ga takardar da sarki waziri ya ce ya sayawa da wannan gurin sarki waziri shine ɗari ya sai da gurin nan a naira miliyan ɗari biyu. amma fa kakka manta a cikin sam takarda ta kotu an ce an sayar da na masarauta na magada naira miliyan ɗari biyar da saba'in da biyar wannan na masarauta fa ya fa ninka na magada sannan ko miliyan ɗari biyu abinda aka ce ga takarda wadda wani a waisu a bas suka ya rubuta ya ce ya karɓi dala dubu ɗari hudu da goma sha shida ɗari shida ba fa cewa aka yi an saka wancan an ce an saka account ga akawun number ma amma wannan cewa wannan ya ce ya karɓi dala a hannunsa to sannan ka ce wannan hukumar ka ta bincika barista Muhimma Gaji kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano sai dai tuni wannan ɗan kasuwa alhaji yusuf aliyu sha'ibu ya garzaya kotu don neman dakatar da binciken hukumar kamar yadda lauyansa barista Ahmad Sani Bawa ke faɗi. From record abin da muke da shi ya sa miliyan ɗari biyu ya sai na wajen eh, ta Emirat kansu ya sa wajen miliyan ɗari biyar ya sai na wajen magadan margayi mai martaba sarkin Kano a Dubai Yaro. Mun je ne kotu domin kotu ta kawo ƙarfinta ta dakatar da wannan da yake amfani da jami'an da suke sa zuwa gurin keta haddin wannan ban Allah gurin abin da ya mallaka wanda ya sa kuɗi saya. Kwa shekara ta dubu biyu da goma sha tara hukumar yaƙi da rashawar ta Kano ta gudanar da makamancin wannan bincike a kan majalisar masarautar kano kan yadda aka yi cinikayyar fulotai da gidajen da aka gina a gandun sarki na darmanawa da ke birnin kanan kazalika irin wannan takaddama ce ke wakana tsakanin mazauna unguwar darmana layout da majalisar masarautar ta kano kan batun filin idi a hannu guda kuma akwai makamanciyar wannan takaddama tsakanin majalisar gidan zakka mai zaman kanta ta kano da gwamnatin jihar kano Malam Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum ya yi tsokaci a kan wannan batu. Akwai da yawa dalilai da suka sa ake samun rikice-rikicen filayen. Wasu daga cikinsu shine a baya akwai ƙungiyoyi da hukumomi da suka sayi filaye da niyyar cewa kamar zuba jari ne. to kuma daga baya aka samu sauye-sauye ko na shugabanci a irin su waɗannan hukumomi da ƙungiyoyi din sai ya kasance wato yadda ake gudanar da ko kuma sarrafa su waɗannan filaye din ya canja daga manufar da aka samar da su ta baya to wannan ne ya sa aka shiga cikin irin waɗannan rudani din da rikice-rikice a baya kuma akwai wuraren da suke da ba filaye ba ne alal misali idan aka dubi tanade tanadin gandayen sarki da aka yi a waɗanda su ma hankali gari ya tarar da su kuma wasu sun koma filaye. Malam Kabiru Sa'idu su sufi kenan guda cikin masu fashin baki a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa don Allah muryar Amurka a yi mana bayani kan fitaccen labarin nan na larabawa wato Laila da Majnun. Shin a zahiri an yi waɗannan masoya ko dai labari ne irin na giza da ƙoƙi da muka saba ji a tatsuniyoyin Hausa? Masu tambayar haɗin gwiwa Ali Abdullahi Doron Baga da Usman Asasul Islam unguwar Moronti Maiduguri jihar Borno. To idan masu tambayar haɗin gwiwar wato Malam Ali Abdullahi da Usman Asasul Islam da ma sauran masu sha'awar jin wannan bayanin na saurare ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin da wakilin muryar Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja Malam Nasir Adamu Ilikaya ya samo muku daga mataimakin editan jaridar Manhaja Malam Umar Muhammad Gombe. To amma saboda a yi shimfiɗa za mu koma baya can mu dora daga inda mai bayani ke cewa duk da yake masoyin laila wato majnun ba mawaki ba ne tsananin santa ya sa ya barke da waka kamar yadda ya ci gaba da bayani ba mawaki ba ne ba a san shi da fasaha ta waka ba amma dare ɗaya kawai sai aka je yana rera waƙoƙi kuma kawai saboda wannan soyayyar ce da ta shige shi kuma aka samu akasi domin ita laila da ya auren dole aka yi mata wato ba aura mata ba akwai wani hamshakin wato dan gidan wani hamshakin attajiri da ya ganta sai ya nemi aurenta da abin nan wanda ake ce masa wirt bin muhammad to a lokacin da ya fito ubansa yana da dukiya a wannan lokaci ma ana cewa kamar babu mai kudin uban to da uban laila din ya ga kudi da har ya ba da ita ga shi kais din to amma saboda ganin kuɗi da kwaɗayi sai ya canza ra'ayinsa sai ya ba da ita ga ga ita ga shi wannan ɗan gidan attajiri ɗin ita kuma laila ɗin ta bijirewa haka amma dai za ka iya cewa wannan shine wani kamar salo ne da aka ake yi na auren dole din nan to ya samo asali ne tun shekaru da yawa da haka auren dole aka yi mata kuma daga ƙarshe aka ɗauke ta daga ma yankin hijaz ɗin gaba ɗaya aka wato hijaz yankin kasashen larabawa yankin kasashen larabawa Yau sai aka mayar da ita can wajen abin nan shi a tajirin saboda ya samu matsala to sai zama mutane suna tofin alatsi ne akan auren. tunda ba ta samu wanda take so ba kuma uban ya nuna kwaɗayi da haka wannan ya tilasta wa shi mijin ya kaura daga yankin hijaz gaba ɗaya don ya yi nesa da inda za a rika tsine masa albarka to kaji yadda wannan aure ya faru to amma fa ba su haƙura ba ita tana can tana tunaninsa tana bege shi ma kuma a nan yana ta bege ƙarshe dai ƙarshe dai sai da ya samu taɓin hankali to wannan taɓin hankalin yasa ake masa lakabi da cewa majinu amma ba wai dan sunansa bane ana cewa majinu laila wato wanda ya samu taɓin hankali saboda soyayyar wata mai suna laila ah, dama aina sun tambayi ka ake majinun da yin faɗa mahaukaci ake nufi da larabci eh lalle ya samu taɓin hankali daga ƙarshe ma kawai sai ya ya haukace baki ɗaya kuma abin da zai baka tausayi lokacin akwai wani lokaci da aka shawarci mahaifinsa cewa ya ɗauke shi ya kai shi ka'aba mana ya yi addu'a Allah ya yaye masa wannan son wanda son kuma ya zama ciwo ai da haka a yi masa addu'a sau uban ya ɗauke shi ya kai shi ka'aba ya kai shi har gindin ka'aba ya kamo eh, eh, wato kyallen ka'aba ɗin ya ce rike ka yi addu'a Allah ya cire ma santa to da ya karbi kyallen ya rike a maimakon ya yi addu'ar Allah sai ya ce to Allah dai na ina neman gafararka amma wannan son laila ɗin ba na so ka cire shi a cikin zuciyata shi ya yarda ya mutu da wannan soyayya ɗin to daga ƙarshe dai ita laila ɗin a can inda aka kai ta saboda takaici da damuwa da tsananin soyayya kuma ga auren dole sai da ta rasa rayuwanta ita ta fara mutuwa kafin shi da haka ya yi tattaki daga nan hijaz ɗin ya tafi har inda take ya bincika aka nuna masa inda kabarin ta yake to a wannan kabarin nata sai da ya kwan wajen talatin a akan a kan kabarin yana wake-wake yana bege yana jimami to daga karshe dai shi din ma da ya kifa haka a kan kabarin an yi zaton cewa don mutane na ta wuce shi ana kallo suna zuwa kallonsa yana nan a makabarta an yi an yi a ciro shi yaƙi to ya kifa haka a jikin makabartan ana tunanin ko watakila begen ne ashe rai ya yi halinsa da aka bincika sai aka taras ashe ya mutu to ya mutu a kan kabarin ita masoyiyar tasa so wannan labari ne wanda ya taba zukatan mutane a wancan lokaci wato wannan ya nuna ita shi majinun dinnan bi ma ya aure ba ma a rayuwarsa gaba daya a bai aure ba ita laila din za a ce ta fi shi sa'a ta yi auren to amma ita din ma dai kusan duka daya saboda bata mori auren da ta dan ta je gidan wani ne da tunanin wani kuma daga karshe dai soyayyarsa din ce ta kashe ta akwai nazarin da kai na wasu kalmomi wata gila da yake faɗa kan ita lela a'a to ba zan iya kawo wasu baituka gaskiya kai tsaye na waƙoƙin da yake ba sai dai kawai abin da aka yi ittifaki a kai waƙoƙi ne na bege da soyayya waɗansu ma ba su da ma'ana kawai dai eh, wato eh, linzami ne yake jansa na soyayya ɗin yake furta kalamai waɗansu cikin hayyacinsa <laughs> waɗansu ma ba cikin hayyacinsa yake furta su ba amma dai abin da aka yi yaƙini shine a kan soyayya yake furta kalama idan har akwai yara soyayya ta kullu tsakanin yara eh, kuma aka kula da tarbiyyar ɗin sun dace to kaga darasi ne ya kamata a aura musu kada a yi hasarar su ma baki ɗaya kamar yadda aka yi ga waɗannan sannan su kuma matasan su rika taka tsantsan kada ka yi so ɗari bisa ɗari sai ka samu matsala kada kuma ka yi ƙiyayyar kamar musamman su mata su ma kada ki yi ƙiyayya ga, ga, mai son ki kuma ɗari bisa ɗari duka haka kaga bai dace ba darussa ne wanda kowane bangare za ka iya cewa malam nasiru idan aka kalli labarin za a wa'astu kuma za a ɗauki za a yi izina da wasu bangarori na labarin wasu mawaƙa sukan faro waƙoƙinsu ne daga sunan soyayya ya nuna kenan soyayya kan iya tafiya da hankalin mutum duniyar tunani har yi ta faɗan wasu kalmomi ta suranta wasu abubuwa da ba lalle haka suke ba. Eh, to ai ba a yi har yanzu ana wasu suna cewa Allah bai halicci wani abu mafi karfi da karko sama da sama da soyayya ba a tarihin duniya gaba ɗaya. Shi wannan so ɗin idan ka zare shi to babu babu kuma abin da ɗan adam zai iya zai iya yi a faɗin duniya da haka wannan kalma ta so tana shiga cikin kowane irin al'amari ne kuma ta yi tasiri. cikin aljanu da mutane da dabbobi da sauransu duka soyayya ke kutsawa ake samun zaman lafiya da hauhawar yawan eh, abin nan eh, adadin mutane ko su dabbobin. kagin zamani yau ne misali mutum ya tafi wajen wani kabari ya zauna a wajen a yana jin yan kwana-kwana ne za a sa su je su ko baya so su dauko shi <laughs> a to dai akwai alama haka saboda ya ci karo da irin tunanin mutanen yau a ce mutum ya mutu ko da yake na ji wani labari kwanakin baya a indiya ko a kasar indiya ne da aka ce wani ya yi aure da wata gawa su soyayyar suka yi ba su yi aure ba har ta mutu sannan kuma sai ya aure ta a macen kaga akwai shi ne ake kawo maganan majanun din ke <laughs> to wannan shi ne ya takaice to umar muhammad gombe mataimakin edita na jaridar manhaja a najeriya mu to To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mataimakin editan jaridar Manhaja Malam Umar Muhammad Gombe da wakilin muryar Amurka a Abuja Malam Nasiru Adamu Ilhikaya da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. chelsea ta ingila ta sha karen kashi karon farko a karkashin sabon kocin ta thomas tuchel inda yau asabar west brom ta bi ta har gida ta lallasa ta da biyar da biyu a wasan gasar premier mako na talatin wannan dai ya kawo karshen buga wasanni har goma sha hudu ba tare da an doke ƙungiyar ba tun zuwan sabon kocin nata al'amura a rinca wa chelsea din bayan baiwa dan wasanta na baya thiago silva jan katin kora a minti na 29 na wasan a daidai lokacin da take kan gaba da west brom din da ci ɗaya da nema to sai ya korar dan wasan ke da wuya West Brom din ta yi amfani da damar inda ta zura kwallaye biyu a rabin lokacin wasan na farko. Kana ta zura wasu uku bayan dawowa hutu rabin lokaci. Duk da yake Chelsea din ta yi karfin halin zura kwallonta na biyu a minti na saba'in na wasan. wani nasara dai ta bai wa west brom din da ke fuskantar barazanar faduwa daga gasar ta premier damar dagowa daga matakin ta tara zuwa tasha bakwai a teburin gasar to sai dai chelsea din ta ci gaba da kasancewa ta hudu a teburin gasar duk da kashin da tasha to amma hakan kan iya sauyawa ta fado kasa idan kungiyoyi kamar west ham da tottenham suka sami nasara a wasannin su a gobe lahadi a kasar spain kuma marco siyo da karim benzema sun sami zura kwallaye a wasan gasar La Liga da kungiyar su ta Real Madrid ta doke Eba da ci biyu da nema. Tauraruwar Benzema ta zura kwallaye ta ci gaba da haskawa a yayin da ya zura kwallo ta 24 a wannan kakar wasannin. Wannan nasarar ta kara kusantar da Real Madrid din da Atletico Madrid da ke saman teburin gasar ta La Liga tare da maki uku kacal a tsakanin su duk da yake Atletico din za ta buga wasanta na wannan makon ne da Sevilla gobe Lahadi. haka kuma nasarar ta zo ne a daidai lokacin da mai horar da 'yan wasan kungiyar zinedine zidane yake bikin wasa ta 250 a shugabancin da yake yi na kungiyar dan wasan gaba na najeriya kelechi ehenacho ya rattaba hannu a sabon ragi wanda zai tsawaita zaman taka ledarsa a kungiyar leicester city ta ingila har zuwa shekara ta 2024 tauraruwar ehenacho mai shekaru 24 ta ci gaba da haskawa inda ya sami zurawa kungiyar kwallaye bakwai a cikin wasanni hudu kacal na baya-bayan nan da ya buga mata inda har ya lashe lambar gwarzon dan kwallon gasar premier a watan maris din nan da ya gabata gabaki daya ya buga wa kungiyar ta leicester city wasanni 117 inda ya zura mata kwallaye 32 tun sa'ad da ya koma kungiyar da daga Manchester City a shekara ta 2017. A Najeriya kuma mai horar da 'yan wasan kasar na Super Eagles Garnet Rowe ya ce bai sa ran gayyatar wasu sababbin 'yan wasa idan najeriya ta soma buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a watan yuni najeriya ta kara shi buga wasannin ta da neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ba tare da an doke ta ko sau ɗaya ba inda ta karkare tare da nasarar doke lesotho da ci uku da nema a filin wasa na teslin balogun da ke birnin eko inda kuma tuni ta sami gurbi a gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. gwamnatin biden wacce ta sanya manufar yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus a cikin kwanaki 100 na farko kan karagar mulki ta sake shiga muhimmiyar rana a jiya juma'a amurka ta zama ƙasa ta farko ta yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin koyaya yaduwar covid-19 cutar da coronavirus ta haifar na ci gaba da hauhawa a wasu yankuna na amurka jami'an tsaron myanmar sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya a yau asabar inda suka kashe mutane biyar wani mai zanga-zangar da kafofin ya labarai sun ce yayin da sojoji suka karfafa kudurinsu na kawo ƙarshen adawa tare da sammacin kame masu suka ta yanar gizo da kuma toshe intanet duk da kisan da jami'an tsaron suka yi wa mutane sama da hamsin tun bayan juyin mulkin rana ɗaya ga watan fabrairu masu zanga-zangar na fitowa kowace rana galibi cikin ƙananan ƙungiyoyi a ƙananan garuruwa don yin magana da nuna adawa da sake maido da mulkin soja. Ƙungiyar mayakan sa kai ta Alshabab ta kaddamar da wasu hare-hare kan sojojin Somalia a yankin Lower Shabelle, in ji jami'an yankin na Somalia. Hare-haren da aka kai da safe yau Asabar da misalin karfe hudu na Asuba a gugun kasar sun auna sansanonin sojoji ne a garuruwan Barire da Audigil da ke kudancin Somalia. sojojin na somaliya ne ke kula da wasu sansanonin da za su yi aikin kare wasu gadoji a gefen kogin shabel waɗanda hukumomi suka ce suna hana motocin da ke ɗauke da ababen fashewa shiga magadishu wata babbar ƙungiyar bincike ta ƙasar china a kwanan nan ta ce sojojin amurka na da matukar ƙarfi a cikin tekun kudancin china a bara yayin da washington ke neman duba faɗaɗa mamaye tekun da beijing ta yi tsanantawa dangane da yawa da tsawon lokacin da sojojin amurka suka yi a yankin cikin shekarar 2020 ba safai ake ganin su ba a cikin 'yan shekarun nan rahoton na goma sha biyu ga watan maris ya bayyana to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin salfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da haili hailu wanda ya haɗa mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalama garba ke muku fatan alheri wasan